Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 17.25 da kuma 60 masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama mu kai tsaye ta tasoshin FM na rero amfani da Saroniya da Fara'a da Nomad da Dalol da kuma niyyar muryar Arewa. A Ghana kuma ana iya kama mu a Alfa Radio kuma si za kuma a iya sauraron mu kai tsaye ko kuma duk lokacin da ake bukata ta hanyar sadarwar intanet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu sauraron mu assalamu alaikum Ibrahim Kalmasi Garba ne da Baba Makeri da sauran abokan aiki ke farin cikin gabatar muku da wannan shirin a wannan hantsi na ranar Talata 26 ga watan Disamba. Ba labaran duniya za a ji cewa an bayyana wani gagarumin shirin gyara wata muhimmiyar hanya cikin jerin wasu ayyuka da shugaban Najeriya Muhammadu Buhari zai yi. to sai dai wasu na alakanta hakan da sharar fagen sake tsayawa takara da shugaba buharin aka ce zai yi kamar kowace ranar talata Babu makeri na tafa da shirin sana a dawo lafiya silabar ma daga jamhuriyar Nijar zai gabatar mana da sharfin jaridun kasar akwai mu kuma tafa da wasu daga cikin ra'ayoyin masu sauraron mu amma duk waɗannan sai fa sha labaran duniya Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniyar. Sojojin Najeriya sun tarwatsa wani yunkurin kai hari na ta'addanci da mayakan Boko Haram suka shirya yi a Maiduguri a jiya Litinin. Lamarin da ya jefa mazauna yankin cikin fargaba da ya kai su ga arcewa domin su ceto rayukansu. Jama'an sojin ba su yi ƙarin bayani ba a kan wannan yunkurin. Amma shugaban wata ƙungiyar 'yan sa kai ya faɗa wa kamfanin dillancin labaran Faransa cewa mayakan sun yi amfani da jerin gwanon motocin fararen hula suna nufin kai hari a kan wani shinge na binciken sojoji wanda ke a wajen maiduguri inda suka buɗe wuta a kan sojojin su ko sojojin sun mai da martani da nasu bindigogi kuma sun samu ƙarin wasu jama'ai daga cikin maiduguri wanda suka kawo musu ɗauki inda 'yan ta'addan suka arce da motocinsu yanzu yanzu dai ba a tantance asarar rayukan da aka yi a cikin wannan faɗar ba a wata sabuwa kuma mayakan al-shabab na ƙasar Somalia sun zartar da hukuncin kisa a kan mutane biyar ciki har da wani matashi mai shekaru 16 da haihuwa da suke masa zargin dan leƙen asiri ne na ƙasashen kenya da amurka da kuma somaliyar an kashe matashin ne da sauran mutane hudun a gaban jama'a ta hanyar bindige su shekaran jiya lahadi a garin adale mai tarar kilomita 60 daga kudancin baidowa bayan da wani alkalin kungiyar alshabab ya yanke masu hukuncin kisa bisa ansa laifinsu da aka ce sun yi alshabab dai ta kashe jimlar mutane 22 a wannan shekarar tare da cikinsu an kashe su ne a bisa zargin leƙen asiri kana saura kuma a kan laifukan da suka hada da fade da luwaɗi da sama da faɗi da dukiyoyi kungiyar mai alaka da alka'ida ta yi shekaru da dama tana yunkurin kifar da gwamnatin somaliya domin ta samu damar girke tsarin shari'ar islama a ƙasar ana saurin waɗannan labaran ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc isra'ila ta yi marhabi lali da shawarar kasar guatemala na bin sawun amurka wurin daukan ofishin jakadancinta daga birnin tel aviv ta mai da shi zuwa birnin kudus Allah ya albarkace ka abokina shugaba Morales in ji Prime Minister Benjamin na Isra'ila Benjamin Netanyahu a wata sanar wanda ya fitar a kan shawarar takwaran aikinsa na Guatemala Jimmy Morales. Ya ce ta sauran ƙasashe ma za su biyo sahu wurin amincewa da birnin Kudus kuma za su mai da ofishin jakadancinsu a can. sai dai kuma hukumomin falasdinawa sun la'anci wannan mataki da guatemala ta ɗauka inda a cikin wata sanarwar da ma'aikatan harkokin wajen falasdinu tin wato ta fitar kenan a hannun kamfanin dillancin labaran faransa take cewa wannan wani abin kunya ne da ya saba wa doka kuma ya saba wa bukatun shugabannin mujami'u a birnin kudus kazalika ya saba wa kudirin babban taron majalisar ɗinkin duniya wanda ke allah wadai da amincewar amurka hukumomin filifino sun ce ma'aikatan kashe gobara sun gano dukkanin garokin mutanen nan 37 da suka makale a cikin wata kasuwar zamani wadda ta kama da wuta a birnin dawowa da ke kudancin kasar wutar ta tashi ne ranar asabar amma tsananin zafi da hayaki mai yawa suka hana masu kashe gobarar shiga su kwaso garwakin har sai jiya litini in ji magajiyar garin da wawa sera duterte kafiyo hukumomin sun ce waɗanda suka mutu suna yi wa wani kamfanin amurka ne aiki a cikin kasuwar a ƙarshe wasu mahara a gabashin jamhuriyar demokuraɗiyyar congo sun ƙona gidan gona mallakar shugaban ƙasar joseph kabila kurmus a jiya litinin kuma suka kashe wani ɗan sanda kabila ba shi a cikin gidan da ke kusa da ƙauyen muzi ne a lokacin da aka kai farmakin kuma har yanzu ba a gano yadda aka kashe jami'in ɗan sandan ba yanzu yanzu babu wanda ya ɗauki alhakin cinna wa gidan gonar wuta amma wani jami'in soja ya faɗa wa kamfanin dillancin labaran faransa cewa yana ɗora laifi ne akan ƙungiyar mayaka miyamiya yana cewar sun lalata gidan kafin su ƙona ta ƙasar dr congo ta jima da afkawa cikin rudanin siyasa akan ƙin amincewar shugaban ƙasar kabila ya sauka daga mulki wa'adinsa na biyu kuma na ƙarshe ya zo ya ƙare ne tun cikin watan disamba shekarar 2016 sa'annan kuma an kasa iya gudanar da zaɓe da ya kamata a yi a cikin wannan shekarar 2017 an sake dakatar da zaɓe zuwa aƙalla shekara guda nan gaba lamarin da ya ƙara fusata ƙungiyoyi na 'yan banga na ƙasar. To labaran duniya ka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. To bari mu fara yada zangon daga babban birnin tarayyar Najeriya Abuja, inda wani majigin da fadar shugaban Najeriya ta nuna a gidan talabijin na kasar ya janyo raɗe-raɗin cewa shayarar fage ne ga shirin takarar shugabancin Najeriya da Buhari zai sake yi. Nasiru Adamu Elikaya gari ka. majigi mai taken fuskar insaniya ko ko haba-haba ta shugaba buhari da sashen labaru na fadar gwamnatin najeriya ya nuna a gidan talabijin na najeriya nta na yankurin fahimtar da waɗanda suke ganin shugaban na yawan dakewa cewa ba haka bane kuma har ma yana barkwanci duk ma dai wannan a mahangar masu mara baya ga shugaban alamu ne na nuna yadda shugaban ke shirin neman takarar dawowa karo na biyu a dubu biyu da goma sha tara gab da nuna faifan ma gwamnatin ta ba da biliyoyin naira don gyara tagwayen hanyar abuja kaduna zuwa kano ministan zirga-zirgar jirage hadi sirika ya haska muradun wannan wannan aikin. Ƙuri'un da ke wannan lokon sama da miliyan bakwai na cikin ƙuri'a miliyan sha biyu da shugaban ƙasa ke kawowa in aka tashi zaɓe suna fitowa ne daga wannan yanki. shi shugaban kasan babban abin da zai jajirce akan wannan saboda yawa yawan mutuwa da ake yi akan wannan hanya saboda ta lalace an yi hanyar nan ta shekara ashirin yanzu hanyar nan shekara talatin an yi biris da ita an yi watsi da ita ka zo ka kashe taya kai asara yan fashi su kama ka kai asarar ka ko jikin jikinka shine abin da shugaban kasa ya kalla ya tausaya za a ba jilis baga ba wai za su yi gyara bane na kuskure ma cike ramuka a'a za su farar ne baki daya su sake yin sabuwa garar mai mara shugaban baya daga yankin Anas Danna ya ba Sokoto ya zargi gwamnoni ko wasu gwamnonin APC APC da zagon ƙasa kan fatar sake takarar shugaban. Akwai wanda ko loka gamin su bai ci wallahi zai takarar shugaban ƙasa. Kuma kuɗin jiha ta ta annashi na ɗiba da sarakuna suna yawo suna cewa wai za su neman shugabancin ƙasar nan da mi. Waye ya Buhari duk ƙasar nan akwai wanda ya Buhari shi to mu gane shi. Ba mutumin zai iya yawo takarar ƙawa shi ta Najeriya ba a jihe shi ba in ba Buhari ba. Su hito su yi ta gane su. ya gani kake har yanzu suna cin alfarmar buhari ne riga buhari ce ake ci mana ai shi ba buhari na nashi kuri amma me ana kokowa a gyara najeriya sun kiya ana kokowa a kashe yaƙi da cin hanci da rashin sun in ya bullo na su kudno mai hitina ƙasa ake son ta ɗaure don bayan mu shi buhari na kallon shi na son ki kimtsa ƙasa don abin da zai biyo baya ƙasa ta zama ƙasa ɗaya ta ɗaure najeriya in an bullo na su bullo rikicin addini in an bullo na su hito da batun raba ƙasa menene menene ƙasar najeriya ɗaya ce billahi la ilaha illa duk gwamnonin gada apc ya koma pdp ba za su yi hada buhari ba allah shi kai mu 219 kaga abin da zai afku kasar nan wannan yasa na tambayi gwamnan jihar zamfara abdulaziz yari me ra'ayinsa ne kan yiwuwar sake takarar shugaba buhari tsarin muna kwafi din shi america idan aka kai ga karon da za a ce za a yi zaben hidda gwani sai dai a je a yi taron ƙara jaddadawa su ba taron wani hito ce ina jayar shi ne ba Ido eh, da naga ga Najeriya ba haka akan yi ba. Na gani Obasanjo sai da firamare da su wasu a can sadda 2003 nan ma baya baya wannan na gani Goodluck da suke su suke jagoranci a lokacin sai da yayi amma dai tsarin ba haka ya kamata ya kasance ba. Inda muka kwafo wannan tsarin shugaba yana da sha'awa to bai kamata ma a samu wani wanda zai ce shi yana da sha'awa ba. Ni tsari na muddin shugaba Buhari zai koma ba ma bukatar a zauri na wani magana ra'ayi na kowa ya san shi. Hukumar zaben Najeriya ta sanar da shirin zaben shugaban kasa ranar goma sha daga watan Fabrairu na 2010 tara wato ƙasa da wata goma sha hudu daga yanzu nasiru da malika murar amurka daga abuja Nigeria. to a gaida nasiru kafin mu ci gaba ga wannan zamani so da yi sansani aure muke hari dangi na taya mu murna lali a hayi samari dole in yi. Aure na zumunta aure. A cikin aure da daɗi ga bautar buwayi. Aure na zumunta aure. Kudiri kyawun niyya a aure yi wajibin mu mayi. Aure. Aure cikon addini muke rikewa dangi makara.

you. saba ba. Aure na zumunta ina da cinyar ta nuni ake gare su tamkar 'yan taba. ce taɓa kiɗi taɓa karatu amma yanzu zan za ku zakuɗa gefe guda baba makeri ya ci gaba da wannan shirin ta wajen gabatar mana da shiri na gaba. Matafiya a dawo lafiya. Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirinmu na a dawo lafiya. Baba ya ku makeri ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC nake sallama da ku a daidai wannan lokacin. A shirye-shiryenmu na baya mun zanta da hukumomi da masana akan harkokin kai komo lamun lafiya, inda galibinsu suka bayyana mana matsaloli da dama, musamman rashawar bangaren ma'aikatan hukuma da ya kamata su kula da ganin masu amfani da hanya sun bi dokoki da ka'idojin hanya. amma sai su rika karɓar na goro suna ƙyale kowa na cin gashin kansa akan hanyoyi a ƙasashenmu wanda shine ke haddasa yawan haɗura a kan hanyoyi da asarar ɗimbin rayuka. Masana da hukumomi da muka hira da su a baya sun kuma taɓo matsalar matuƙa da rashin ingancin motoci wanda a yau shirin zai mai da hankali a kai. Akan haka wakilinmu na Kano Mahmud Ibrahim Kwari ya tuntubi Alhaji Sani Sambo dan Fulani shugaban kungiyar masu manyan motocin dakon kaya ta ƙasa reshen jihar Kano ta NATO inda ya tambaye shi cewa ana zargin direbobin su da tukin ganganci da tsorata sauran masu amfani da hanya da rashin bin ka'ida wurin ajiye mota akan hanya to ko shin a matsayin shugabanci sun lura da wannan matsalolin cewar mutane su ke haifarwa sai ya ce mu a mu na masu motocin sufuri duk abin da za mu iya yi mukan yi shi daga cikin garejinmu ko inda muke fakin fakin ah, daga mota ko direba ya fita kan titi ya fita a hannun ya shiga hannun hukuma to kuma hukuma a yanzu mun yi rashin sa'a akwai ah, na kasu da yawa na farko daga kan su ma'aikatan sun yi kaɗan na kiyaye haɗura sun yi kaɗan sosai saboda sai dai ka gan su a bakin gari ko wani waje tasha da suke zama tasharsu na ofis kenan ba za ka gan su a inda ake sallama ba misali yawancin manyan tashoshin nan ya kamata a ce akwai su a wajajen a tabbatar da motar da za ta hau hanya ta cika ka'ida da sauransu duk da cewa takardun mota a dokance baya cika sai mota ta cika ka'ida akwai takardar road witness da ake bayarwa to amma wannan shi ma kusan yanzu labari ne tunda magana ce ta revenue kudin shiga ya danne wasu dokokin saboda in za ka sai wannan takardar da wahala a ce ma ina mota a yanzu amma wanda ya san ciwon kansa da ya san dukiyar da ya sa a kan hanya sai ya tsaya duk na abubuwan ya cika su saboda duk tafiyar da za a yi da mota musamman babban mota kai ko karamar ce ma ta hayan fasinja in aka ce an samu eh, lalacewa a hanya ko tsaiko a kan hanya to wannan harkar ta lalace saboda babu maganar riba sai dai maganar eh, a tsaya a gano kan matsalar in wani abu ne fashe a je a siyo su kuma fasinjan da aka ɗauka ko kayan da aka ɗauka alkawari ba zai cika ba saboda haka ba lalle ba ne ka samu a biya ka a kan lokaci in ma an biya ka gobe ba za a neme ka ba saboda kai baka cika alkawari ba to kaga wannan ya bata ma business in kuma abu ya wuce wannan tsanani ya tafi ga hadari wanda shi ma abubuwa da yawa ke jawo su daga kan titi tunda mun san titunan mu ba su da kyau kuma mun sha jawo hankalin gwamnati tunda ba za ta iya ba yau in budget ɗin ƙasar nan aka sa na shekara guda a titunan mu ba zai gyara ba kuɗin bai sai ya gyara ba saboda an bari abin ya yi yawa muna jan hankali a gaggauta wannan tsarin nan na tafiya tare da 'yan kasuwa a zauna a san wanda suka cika ka'ida a fasu titunan nan a sa hannu a yi yarjejeniya mu muna shirye mu rika biyan toll gate na titi mai kyau a baya ka ce idan mota ta bar gareji misali ina aka loda mata kaya ta fita daga hannun ku ta koma hukuma hannun hukuma amma ba wa su direbobin naku misali horo na musamman ko to faɗakarwa game da yadda za su kula da misali kayayyakin nan naku da kuma dukiyar nan tun da kamar yadda kai mana bayani baya koya aka samu jinkiri eh, abin a ƙarshen ƙarshe ku take dawowa ko kuke yin asara ah, a yanzu haka da muke magana da kai muna training muna horo ake cewa ana horo ah, akwai rukunin da dole direba sai ya yi horo akalla sau ɗaya a shekara kuma a dokance ma akwai wani tsarin da hukuma ta zo da shi na kiyaye haɗura wanda ba direban ba ma ku kanku manaja manajojin wannan kamfanin akwai training ɗinku akwai manajan kiyaye haɗira safety manager a kowane kamfani da ya ɗara ina ga ko daga mota eh, bakwai ne zuwa sama wanda ya zama lalle ya samu wannan so wannan ana biyinsa kuma suna kewayawa ana auna eh, bin ƙa'idar mafi yawancin kamfanonuwa ana yin haka so a yanzu kamar yadda na gaya ma wanda suka damu da abin suka san matsalar abin ba sa yadda a cika wannan shekarar ba su kai su horo ba ko kuma su zai su ɗauko ma'aikata su kawo garejinsu su musu horo wannan in ka duba kundinsu za ka samu wannan eh, rekod ɗin wannan ne kuma muka datsa aya a hirar wakilinmu na Kano Mahmud Ibrahim Kwari da shugaban kungiyar manyan motocin dakon kaya ta ƙasa reshen jihar Kano Alhaji Sani Sambo dan Fulani. Sai kuma sabon mako za ku ji ci gaban hirar. Yanzu a madadin su da daukacin ma'aikatan sashen Hausa da muryar Amurka. Baba ya ku makeri ne daga Washington DC nake sallama da ku a huta lafiya kuma a dawo lafiya. To gaida baba yanzu kuma bari mu cilla jamhuriyar Nijar inda shi kuma Sulaiman Muna Barma zai gabatar mana da sharhin jaridun kasar. Za mu fara sharhin jaridun na wannan mako da jaridar Lebanama wacce ta bayyana cewa mahukuntan jamhuriyar Nijar sun kori jami'an tsaron jandarma 33 daga aiki. bayan da wani bincike ya tabbatar da samun su da laifin tserewa daga fagen daga lokacin da 'yan ta'adda suka kai hari a watan maris na 2017 a ƙauyen wanzarbe na yankin tilaberi inda wasu takwarorinsu biyar suka kwanta dama jaridar ta ci gaba da cewa ja da baya a gaban abokin gaba wani babban laifi ne a aikin tsaron ƙasa saboda haka kwamitin tsaron ƙasar Nijar bisa umarnin gwamnati ya ɗauki matakin tuɓe waɗannan jandarmomi da ake shirin gurfanarwa gaban kuliya Lenovo Republican ta ruwaito cewa kotun shari'ar rigingimun 'yan kasuwa ta birnin Paris ta mayar wa kasar Nijar wasu gidajenta da aka yi kamuwarsu a yayin takaddamar da ta kabre a watannin baya tsakanin gwamnatin wannan kasa da kamfanin Afrikar da ke korafi akan matakin soke kwangilar buga fasfor ɗin da ya samu a Nijar a shekarar 2011. jaridar ta ce wannan hukunci wani abin ba zata ne ga kamfanin na afrikar da a can baya ke tunanin zai ci bulus ya manta karin maganar da ke cewa shari'a saɓanin hankali lokanar amfiri ta mayar da hankali akan abubuwan da suka wakana a yayin tsare-tsaren sallar karɓa-karɓa ta 18 ga watan disamba da aka yi a garin tawa bayan da ta lura cewa an yi haraka a wannan haɗuwa da aka kesta cewa wai an kashe miliyan 125 na sefa alhali bayanai na nunin jimillar kudaden da aka kashe a yayin makamantan wannan biki a doso da maradi da agadas kakaf ba su fice miliyan dubu da ashirin ba dalili kenan da jaridar ke cewa ya kamata a gudanar da bincike don gano gaskiyar lamari yayin da jaridar l'actualité ta rawaito cewa kungiyar kare hakkin 'yan jarida rsf a rahotonta na karshen shekara ta bayyana cewa 'yan jarida 65 aka kashe a ƙasashe daban-daban a bana yayin da aka garkame sama da 326 a kurkuku sai wasu 54 da ake garkuwa da su yanzu haka saboda dalilai masu alaƙa da aikin watsa labarai. Mu kulle sharhin da labarin gasar kokowar gargajiya karo na 39 da aka soma a wannan mako a birnin Zandar, inda katai kimanin 80 da ke wakiltar jihohi takwas na ƙasar za su kecere ni a tsawon kwanaki goma. Jaridar Le Republican wacce ta zo da wannan labari na tambaya. kowane zakaran ne zai canji sarkin 'yan kokowa mai rike da takobin gasar 2016 wato yahaya kaka na jihar tawa amsa na can filin kokowar langalanga na sandar in ji sule mummuni barma muryar amurka daga mai a jamhuriyar niger to a gaida suleiman yanzu kuma ga wasu daga cikin ra'ayoyin masu sauraron mu Assalamu alaikum murya Amurka mai magana Yusuf Jala mai hula. Ina wa al'ummar Najeriya barka da Kirsimeti wanda suke bin addinin Kirista da fatan za su yi addu'a wa ƙasa Najeriya fatan zaman lafiya. Allah ba baba Buhari lafiya dubai su tsela mai hula kame kuma bali da Taraba. Assalamu alaikum BOA mai magana Alraf kana gaishuwa babban auditor janar na kungiyar muryar talaka na Najeriya. A yau zan bayyana ra'ayina na ina taya al'ummar Kirista murnar barka da Kirsimeti ko ina suke a Najeriya. Da fatan kuma za su yi wa ƙasa addu'a wajen samun zaman lafiya Allah ya haɗa kan musulmi da Kirista a Najeriya na wajen a samu dawwamammen zaman lafiya da ci gaba da gina ƙasa saboda ƙasan tamu ne mu da ku kuma dole ne mu zauna tare allah ne ya haɗa mu allah ne ya yi mu kuma saboda haka mu ci gaba da yi wa ƙasan nan addu'a da fatan za ku ci gaba da bukisa gulgulan kirsimeti lafiya a gama lafiya ina kira kuma banda ganganci a kaucewa ganganci kuma da fatan allah ya kara haɗa kan musulmi da kirista a najeriya na gode daga alraf kana gashuwa babban odita janar na kungiyar murya talaka na najeriya Salamu alaikum radio America suna na mai sarki ke shayi a ga daura tare Nigeria. Fatan alkhairi a gare ku ina muku fatan barka da sallah na fatan yan jana gidan rediyo kuke faɗaka da mu kuke shafar da mu muna addu'a Allah wani ya kare mu ya kare ku gaba ki ɗaya kuma a wannan gari na mana sabon shekara mai kamawa da fatan za ka fito mana wani shirye-shirye in ka saba imana mana shi can baya ma Allah wani ya kara muku albarka mun gode rediyo amerika suna na shugaba iliya mai kalfi da shayi bakin kasuwa ga tunaura kusa lafiya Assalamu alaikum biyu Hausa na Muhammad Sani babban rami mashegu na government district. Allah BOA muna son ku isa mun da sassan mu girma shugaban kasa da irin jawabin da na ba 'yan najeriya haƙuri daga irin matsalar da suka samu kansu ta fannin mai fetur muna kira ga shugaban ƙasa wannan bayani mun ji daɗin shi kuma dama haka ake son shugaba da ba talakawan shi da 'yan ƙasar shakuri. Allah ya saka mishi da alkhairi sai dai shawarar magare shi to manya-manyan ma'aikatan nan masu kula da ƙayyade kuɗin mai to gaskiya ya kamata ya jinjine su ya tsawace su domin su shiga lungu da saƙo su ga irin yadda masu mai ke gallaza zama. talaka a wajen sai da mai saboda kamar irin nan mashigu lokal gwamnan ana sai da mai ɗari biyu da arba'in ɗari biyu da hamsin saka muna kira da shugaban ƙasa naija wuri ne wanda ba a son ci gaba mulkin shi ana ma mulkin shi zagon ƙasa sosai ba ayyukan state ba ayyukan local government ya kamata a taimaka mu shugaban ƙasa gwamna ya yi ta domin ci gaban talakawan shi amma ya ƙi saboda ke ɓata mu wannan gwamnati suna haka muna kira ga shugaban ƙasa ya tsawace wa'annan ma'aikatan su shiga saɓo da lungu domin su jinjina tsawace masu sai da a hukunta su. Assalamu alaikum. To yanzu kuma ga baba makeri ya dawo da labaran duniya amma wannan karan fa a takaice ne. Sojojin Najeriya sun tarwatsa wani yunkurin kai harin ta'addanci da mayakan Boko Haram suka shirya kaiwa a Maiduguri a jiya Litinin, lamarin da ya jefa mazauna yankin cikin fargaba da ya kai su ga arcewa domin su ceto rayukansu. Jama'an sojin ba su yi ƙarin bayani ba akan wannan yunkurin. amma shugaban wata kungiyar 'yan sa kai ya faɗa wa kamfanin dillancin labaran faransa cewa mayakan sun yi amfani da jerin gwanin motocin fararen hula suna nufin kai hari a kan wani shingen binciken sojoji a wajen maiduguri inda suka buɗe wuta a kan sojojin a wata sabuwa kuma mayakan alshabab na ƙasar somaliya sun zartar da hukuncin kisa a kan mutane biyar ciki har da wani matashi mai shekaru goma sha shida da suke zargin sa da leƙen asiri yake yi wa ƙasashen kenya da amurka da kuma somaliyan an kashe matashin ne da sauran mutane hudu a gaban jama'a ta hanyar bindige su a shekaran jiya lahadi a garin idali mai tazarar kilomita 60 daga kudancin baiduwa bayan da wani wato alkalin kungiyar alshabab ya yanke musu hukunci bisa laifin da aka ce nasu sun ansa isra'ila ta yi marhabin lale da kasar guatemala na bin sahun amurka wajen ɗauke wato ofishin jigadancinta daga birnin tel aviv ta mai da shi zuwa birnin kudus allah allah ya maka albarka abokina shugaba morales in ji prime isra'ila benjamin netanyahu a wata sanar wanda ya fitar akan shawarar da takwaran aikinsa na guatemala jimmy morales ya fitar ya ce ta da sauran ƙasashe ma za su biyo sawun wurin amincewa da birnin kudus kuma su mai da ofisoshinsu a can To masu sauraron mu nan muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa musamman ma Baba Makeri da ya tani da wanda ya haɗa mana sautin salman abu da injiniyan mu na wannan lokacin wato John Ellison ni naku Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa sai fa anjima.